وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين mala'iku za su rako muminai masu tsoro waɗanda suke kamanta umarnin Allah suke nisantar abubuwan da ya hana zuwa ga aljanna cikin tawaga a bar girmamawa har sai sun zo aljanna sai a buɗe masu ƙofofinta kuma sai mala'iku masu kula da ita su ce masu aminci ya tabbata a gare ku daga dukkan abin da kuke ƙi zukatanku sun kyautata da ayyukanku ku shiga cikin aljanna ku masu zama a cikinta har abada.